to daga nan sai darasin kaifa ta shakil mizanak a darasin gaba a afuwan a darasin da ya gabata mun kwana shafi na 116 malam yana magana akan na 11 daga cikin ayyukan kwarai wanda yake suke nauye mizani malam ya ce na 11 shine وصل من قطعك وإعطاء من حرمك wannan halayen su ne Allah ta'ala ke cewa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma illa zu hazzin mayar da kyakkyawa da mummuna wata ta muna na miki wata ta zage ki ta ci mutunci ki bata kyauta miki ba ta yi goma mai ta miki dai kar ki mai da irin mummunan nan ki mai da kyakkyawa daga cikin abin da ke ba da wannan daraja da nauyin mizani shine waslu man a kai adar da zumuncin wanda ya yanke miki wata kanwa kice ta ce ba ta baki ko wata kice ta ce baki ba ita kuma ta yanke ki ci gaba da zumunci da ita ita ba ta zumunci da ki amma ki ci gaba sannan wa yata'i man haramaki da ba wanda ya haramta miki lokacin da yake jiya baki da shi kina ta shiga wani hali amma tana kallon ki da ki taimakon ki yanzu sai yau Allah ya baki ke karki sai bari in rama ai ni ma ce bata mun ba ke yi mata kawai ina fata ana fahimta wanda ya haramta miki ke ba shi sannan ya ce wa adamul intiqa kai ki rika daukan fansa ko kirama ki ce zaki ramuwar gayya wannan gabar shine abin da zai magana akai yace fa an uqbat ibn amir radiyallahu an an karbo daga uqbat ibn amir Allah ya kara masa yadda yake cewa thumma laqita rasul laqitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadtu bi yadihi fa qultu yace sai na hadu da manzon Allah na rike hannunsa sai na ce ya rasulullah akhbirni bi fawadil al'amal ka fada mini ayyuka masu daraja masu falala waɗanda suke da daraja da kima a qala sai annabi yace ya uquba tubun ya uquba ya kai uquba salman qata'aka ka sadar da zumuncin wanda ya yanke maka zumunci umarni daga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya ce maka wa a'ti man haramak ka baiwa duk wanda ya haramta maka man bai baka ba ya hana ka to kai ba shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya ce wa a'rif amman zalama ka kauda kai ga barin wanda ya zalunce ka a'rif ka kauda kai ya zalunce ka kai kaman ma baka san yayi ba kauda kai ki ji ki ji ki gani ki gani akan azzalimai wanda suke miki zalunci ba wai a gidan auren ki ba kun san wanda akan ce mace da a gida ko in za ta gidan aure sai a ce ki ji ki ji ki gani ki gani a ba aure kadai ne har a mu'amala akwai ki ji ki ji ki gani ki gani dai da gaske na goma sha biyu malam yace tartibul lisani bi dhikrillahi ta'ala wato jika harshen ki da ambatan Allah zama mai zikiri harshen ki rika motsi da ambatan Allah ya jiko amma Malik ibn Riyahlamir an samu daga Malik an yuhamir rahimahullahu ta'ala yace anna mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu qala lahum ce mu'adh dan jabal ya ce musu inna akhira kalamin faraqat alayhi rasulullahi sallallahu yace karshen magana wanda na rabu da annabi akan sa shine an kuntu nace masa ayyul a'mali a ila Allah ce masa nayi wani aiki ne yafi soyuwa a wurin Allah shine maganar mu ta karshe da maza Allah in ji mu'adh qala annabi yace anta muta wa lisanuka rutabun min dhikrillah shine a ce ka mutu harshen kana na danye yana nan a jike da ambatan Allah salatin annabi karatun alqur'ani zikiri ne hailala hauqala tahmidi tamjidi yanda kika yi alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub haka ne mutum ya mutu aka to wannan shine mafi fadala in ji annabi sallallahu alaihi wasallama wa an samura ibn jundub radiyallahu anhu an karbo daga samura ibn jundub Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon sallama ya ce ahabbul kalami ila Allah arba mafi soyuwan magana wurin Allah guda hudu ne na farko yace subhanallah na biyu walhamdulillah na uku wala ilaha illallah wallahu akbar shine na hudu an gane ko to sai ce la yadurruka bi ayyihunna bada'ata ba zai taba cutar da ke ba da duk wanda kika fara ko dai kice subhanallah alhamdulillah wallahu akbar wala ilaha illallah ko kuma kice la ilaha illallah alhamdulillah subhanallah ko sai kika yi dai duk wanda kika fara da shi ba matsala waɗannan mafi soyuwan kalmomi a wurin Allah kenan wa rawa Abu Dharr radiyallahu an Abu Dharr ya rawaito hadisi Allah ya kara masa yadda yake cewa qultu ya rasulullah nace ya annabin Allah ausini kai mini wasiya qala idza amilta sayyi'atan matukar ka aikata kuskure sayyi'a an fahimta me muka ce sayyi'a ran nan a sai a ne laifi da kika aikata wanda yake tsawa a kanki ba a kan wani yake tafiya ba ke kadai ne saban zai tsaye a kanki babu ta'addi a kansa ta yi ta aikata laifi ko laifin da kika aikata wanda tsakaninki da Allah ne Allah ce kakki karya kika yi Allah ce kakki zalunci kika yi Allah ce kakki kaza wani laifi ne ya a kan ci kai tsakaninki da Allah bai shafi wani ba bai ta'addi ba kuma shine sayyi'atan shi sallah ta sayi a fa jaza'u a sayyi'atun mithluha ko Allah ya kyauta saboda idan kika aikata a. tun ji manzo Allah sallama ya ce masa to fa ha hasanatan ki bi bayan wannan an da kyakkyawa ha annabi ce zai goge wancan sayyi'a kun yi ƙarya yanzu to maza ki faɗi gaskiya yi wa annabi salati yi istighfari zai kankara wannan ƙaryar da kika yanzu wannan laifin wannan kuran ina fata kuna fahimta ne. zai kankare shi an fahimta ummul banin yar uwar umar dan abdul aziz ta rana sai azza ta shiga wajenta da ta je sai take ce mata ya ke azza wai saurayinki nan masoyinki da yake sanki me yake nufi a cikin waƙansa da yake cewa kowane mai bashi ya biya bashinsa amma ita aza ta biyan nata bashin wai wani bashi ne ce a rai ke daɗe ki dai bar magana ce a sai kin fada a kai bar magana ta ce sai kin fada ya ce take magana ta ce wallahi alkawari da mai zan sumbance shi ni kuma sai na ga ba zan iya ba sai ta ce ki sumbance shi ni zan biya na sai sumban sai ki sumbance shi ta ce ina faɗin wannan sai na ga na aikata laifi ya zan faɗa a ce a je a aikata haramun a matarsa ba ce ba ya ba ce ta ce kawai sai na dinga istighfari ta dinga istighfari tana tuba ita azzan ma take bada labari ta ce a sakamakon wannan magana kawai da ta ka sai da ta je ta siyo bayi arba'in ta yanta su tana ta tuba tana tana dama ta ce taso da a ce Allah ya daɗe harshen ta kafin ta faɗi wannan magana ba a ce bata furta ta ba dama ta zama kurma ta dinga ibada sai da aka santa da ibada duk ma sai ta tara mata a gidanta suna suna ta tsoron Allah suna muzaka ta ce zama a cikin ku ya fiye min zama a cikin daula kan kwana cikin ibada da kaza gwara zauna a cikin ku an santa da ibada kuma daga nadama ne kawai akan kuka da kuskure da ta aikata na wani zance da ya fito a cikin bakin wannan kalmar misalin sayi a sai ta bi bayan shi da mene da hasana an fahimta ana yin abinci duk sati a je a raba miskine da mabukata to saboda haka annabi ya ce idan kika aikata kuskure ta bi bayansa da kyakkyawa zai goge shi qala qultu ya rasulullah sai nake cewa ya annabin Allah min alhasanati la ilaha illallah yanzu na ce la ilaha illallah yana cikin hasanat fa qala sai annabi ya ce hiya afdalul hasanat ai shine mafi falalan ma hasanat ka ce la ilaha illallah ana ce hailala in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walidhalika fa inna la ilaha illallah arfa'u shu'abil iman saboda haka ne ma la ilaha illallah ta zama ita ce mafi daraja mafi daukaka a cikin yankin imani وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Abi'u abi umama Allah ya kara masa yadda yake cewa Zan sallama ya ce man halahu al-laila an yakabidu aw bakhala bil mali aw bakhila bil mali an yunfiqu duk mutumin da ya kasa tashi cikin dare ya ibada ko kuma dukiya ya kasa fitarwa ya sadaka ya ya bada ita ya infaq an fahimta aw jabina an al-aduwi an yuqatilahu ko kuma ya zama matsoraci ne bai iya zuwa ya jihadi balle ya hadu da abokin gaba a gwabza to abinda ake so in ka kasa wadancan idan hagu ta isi a koma dama bal yuktir min subhanallah annabi yace yawaita fadin subhanallah wa hamdi. fa innaha ahabbu ila Allah min jabalin zahab domin wannan kalma ta fi soyuwa a wurin Allah sama da dutsen zinari an gane ko wanda ga dutse na zinari yunfiqu fi sabilillahi azza wa jalla wanda mutum zai dauka ibada dan Allah kai ta subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi ki sai kana haka daga nan zuwa gidan ku minti nawa ne sau nawa za ki faɗi zikirin nan daga nan zuwa kasuwa minti nawa daga nan zuwa wuni kaza duk da ke ayyuka kina wanki kina wanki da guga ko kina wanke wanke a ciki ko kina girki a kicin duk bakin kina motsi za ki faɗin waɗannan abubuwa an abi zarrin ghifari an samu daga abi zarrin ghifari radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace maza sallama ya ce ala ukhbiruka shin bazan gaya maka ba in sanar da kai bi ahabbil kalami ila Allah magana da ta fi ya rasulullah sai na ce ya annabin Allah akbirni bi ahabbil kalami ila Allah ka gaya mini abin da ya magana da tafi soyuwa wurin Allah qala sai ce inna ahabbal kalami ila Allah subhanallahi wa bihamdi mafi soyuwar kalma a wurin Allah shine mutum ya ce subhanallahi wa bihamdi wa anhu aidan haka nan dai har yanzu aka samu daga gare shi dai cewa annan nabi sallama qala annabi ya ce ahabbul kalami ila Allah subhanallahi la sharika lahu sarki ya tabbata ga Allah ba shi da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamd da mulki da godiya duka nashi ne wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai wala hawla wala quwwata illa billah babu tsini babu dabara sai ga Allah subhanallahi wa bihamdihi وعن ana بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda daga manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa al ta'anni min Allah yin abu sannu a hankali cikin natsuwa wannan daga Allah ne ma'ana Allah na san haka wala ajalatu yin gaggawa gaggawa babu natsuwa wannan min shaiɗan shaytan daga shaydan ne shi zai saki abu da gaggafi ki zo kuma kina nadama wama ahadun akthara mu'adhirin min Allah wama min shay'in ahabbu ila Allah min alhamd babu wani mutum wanda yake ainihin wato ake iya a nemi tsari da shi in ba Allah ba babu kai matsarin kowa sama da komi an gane mana an fi a nemi Allah ya tsare ya kare ya komai sama da wani abu wanda za a nemi a yi wani abu sannan babu wani abin da ya fi soyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sama da ainihin wato mutum ya godiya mutum ya zama mai godiya ya zama mai godiya ya zama mai godiya da abin da zaki ki zama mai godiya ga Allah Abin da ya kawo wancan ibaran saboda gaggawa da abin da mutum yake so ya yi in dai bai nemi tsarin Allah da wannan gaggawa to yanzu nan zai kuma shiga yana nadama ayya wallahi da ma kaza ba ba kaza ba kaza Allah ya kyauta وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون mafi falala cikin bayan Allah a ranar tashin alkiyama su ne masu yawan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa sabaka wa sabaka dhikrhum bil azkar ahammu azkar ne yace hakika an batan muhimmin askar ya gabata wa tasbihat da tasbihohi allati laha thiqalun fil mizani wadanda suke da nauyi a mizani fil amalin rabi yana nan a cikin ayyuka na 14 an ambace shi a baya saboda haka farje sai ki koma ilaiha zuwa gare shi fara dubawa wa rattib lisanaki ki jika harshen ki da su bi hako wala yawmiki duka yinin ki askar tayin azkar din nan qala muhammad qurdi rahimahullahu ta'ala لو رخص لأحد أو لو رخص لأحد في ترك الذكر إذا أبا ونداما يبر ذكري لرخص لزكريا عليه السلام دا أنبا النبي زكريا داما باتي أي ذكري با سبور الله ينا تشيوا آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أياما إلا رمزا شاك واذكر ربك كثيرا كأنبتشو بنجي جنك ديوا إنا فاتا أنا فهمتا cikin samun mafita a cikin al'amura shine yawan ambatan Allah madaukakin sarki Allah yana bada mafita walau rukhisa li ahadin fi tarki dhikri la rukhisa lil ladina yuqatilun fi sabilillah idan za a daga ma wasu kafa a ce ba sai sun yi zikiri ba to ai da an daga ma waɗanda suke jihadi dan Allah an gane ko domin Allah yana cewa ya alladina amanu idza laqitumul fi'atan fasbutu sai kuma aka ce ne wadhkurullaha a sa jihadi a ambaci Allah idan kina fada da wani babu jituwa tsakaninki da wata da wani abu da kike jin tsoro to na daga cikin hanya da Allah zai taimake ki baki mafita yawan ambatan Allah in kun haɗu da ma kafin ku haɗu ga su za ku haɗu a wani wuri za ki haɗu da wani wuri da wani abokin gaba ko wani wanda kike jin tsoro to ki ambaci Allah da yawa ki gani Allah zai baki mafita kina da interview yau kafin ki tafi sai ki ta istighfari tun da safe kina ta zikiri ki je wurin kawai kowannan Allah zai baki mafita a kan shi Allah mai sarki ya taimake mu